a danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. a Najeriya wani state kike so ki je ne? Kaduna nake so in je in ga ni kuma gaskiya adamawa nake so in je in ga gwamnan adamawa adamawa ba gwamna gwamnan adamawa ya daɗe da rasuwa <laughs> yaushe rasu duk lokacin da kotu ta bawa aisha ya binani damar ci gaba da neman gwamna ya rasu gangan cikinsa ne kawai yake yawo a gari What? <laughs>